العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين نعم يرقم الله سبحانه وتعالى بيكرق من الجاوة وأيكم من الخير da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira amma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kamu wannan rana ta biyu a mako ranar alhamis da muke karanta wannan littafin da yake fayyace mana a cikin hawari yau ashirin da biyar daidai ga watan bakwai shine watan rajab na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki ta dubu wanda ta yi daidai da sha ga watan hudu yau na shekara ta dubu biyu da goma sha miladiya muna bayanin irin ah, alamun da suke saurin bayyana ga wanda yake son ya kamu da sankara ta janci za a rika gani waɗansu alamu suna bayyana a gare shi da waɗansu maganganu da waɗansu aƙidu idan ka ga waɗannan abubuwan to alama ce ta nuna cewa lallai alaman hawarijanci ya fara kama waɗannan mutanen mun ambaci alamu guda uku a jiya yau za mu ambaci na hudu a ci gaba kuma Fala ya ce minhum ya ka samu daga cikin jawa irin na wannan zamani su ɗan attawakkuku wa tabayyun din nan ya ka samu fi'atun akwai waɗansu group waɗansu jama'a tattahinu bi ba'di usuli tauhid wato ba sa ɗauka a aƙidun tauhidi da muhimmanci suna ɗaukar al'amura tauhidi sako-sako kamar ɓangaren asma'ullahi wa sifatihi sunayen Allah da sifofinsa wala tara munaqashatal firaqil qadima ba sa ganin wato irin tattaunawan da aka yi irin aƙidu na da kalmu'tazila wal jahamiyya wal asha'ira su ba sa son a rika tattauna aqidun waɗannan mutanen bida'awa annaha firaqun laysa laha wujudun haliyan suna cewa ba kungiyoyin nan babu su a yanzu ai al-jahamiyya wal mu'tazila aw anna al-muslimina kulluhum asha'ira wa hadha jahlun wa qalil suna ganin dukkan musulmai ash'ariyawa ne wannan jahilci ne da binna aqidan ahlus sunna game da sunayen Allah da sifofinsa shine tabbatar wa Allah maɗaukakin sarki duk wani sunan da Allah ɗin ya tabbatar wa kansa ko kuma manzonsa Muhammad sallallahu ya tabbatar masa ba tare da tawili ko tamfili ko tashbihi ko ta'tili shi Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah ba abun kwatanta shi fala tadribu lillahi al-amsal ba a buga misali da Allah subhanahu wa ta'ala to suna jahiltar sunayen Allah da sifofinsa na biyar aktaruhum yu'amiluna al-muslimina fi biladil islami mu'amalata ghairi al-muslimin za ka samu mafiya yawancinsu su irin waɗannan 'yan aƙidan hawarijanci amma ta tawakufiya suna mu'amalantar musulmai a ƙasashen musulmai ɗin wato irin mu'amalan da suke yi wa waɗanda ba musulmai ba إذ يتوقفون في إجراء الأحكام الإسلام مع من لم يكن على مذاهبهم بسنا كانوا ددبرين wato wajen gudanar da dukkan waɗansu hukunce-hukuncen shari'a da na musulunci da duk wanda baya cikin ƙungiyarsu misali fala yusalluna khalfahu ba sa sallan a bayan ba sa sallan a bayan duk wanda suka san ba dan kungiyar su bane ɗaya kenan wala yusallimuna alaihi ba sa sallama ga duk wanda suka san ba dan kungiyar su bane wala yarudduna alaihi salam kai idan ka musu ka hangi mutu a matsayin shi na musulmi alamu da abin nan in ka mutu su ba sa amsawa wala yashaduna janazatahu ba sa halartan jana'izan duk wanda ba dan kungiyan su bane wa kadhalika sa'irul ahkami fil nikahi wal mawarithi haka nan sauran hukunce hukunce bangaren aure ba sa auren wanda ba dan khawariji bane ba sa kuma auren ma wanda ba dan ba gado suna ganin wanda yake cikinsu majiyinsu idan baban shi baya cikin su to haramun ne in baban shi ya mutu shi din nan ya gaje shi saboda baban kafiri ne babu gado tsakanin musulmi da babu gado tsakanin musulmi da kafiri na babu komai babu gado tsakanin musulmi babu gado tsakanin musulmi da kafiri haka nan idan wani nasu ya mutu baban shi baya cikin su to haramun ne ba za gadon wa baban dukiyar ɗansa da yake cikinsa shi a ah, baban kafiri ne shi ɗan mumini ne baya gado baban ba zai eh, baban ba zai gaji dukiyar shi ba to haka irin waɗannan hukunce hukuncen da yawa za ka tarar mu'amalan da suke wa musulmai mu'amala ce wanda ba ta ba ta musulunci ba na shida imtihanul muslimina fil aqida wato sukan jarrabi musulmi su gwada su game da aqidan bi haythu la yashhaduna li ahadin minhum bil islam a inda ba sa taba yadda da wani daga cikin musulmi musulmi ne illa ba'da tabayyuni min halihi sai dai halin su ya bayyana a gare su idan halinka ya bayyana a gare su suka jarrabe ka suna bibiyanka suna tattaunawa da kai can sai suka gano ba ta ra'ayinsu ba ta ƙungiyansu to a nan ne za su tabbatar maka da cewa kai kafiri ne wa iqamatul hujjati alai kuma su tsaye da hujja saboda aka ba sa yanke hukunci akan mutum da zarar sun gan shi za su yi ta bibiyanka suna bibiyanka suna jarraba aqidanka suna jarraba ra'ayinka suna tattauna da kai to ran da suka tabbatar baka kungiyarsu baka ra'ayinsu to a ranar sun tsaye da hujja a kanka kenan sai yanke ma da hukuncin kafirci kai kafiri ne ran da kuma suka fahimci tana ra'ayinsu kai nasu ne to hujja ta bayyana a kanka ranar kai musulmi ne na bakwai la yusharikuna sa'iral muslimina fi sha'air ba sa haɗa kai da musulmi a sauran a ayyuka na ibada na addini misali kan jihadi ba sa bin musulmai wajen jihadi idan da amirul muminin zai umarni yau a ce an shelanta jihadi a fito za a je jihadi to su ba sa shiga saboda su a ganin su kafiri ne zai yaƙi kafiri kawai to me na me na su na shiga me na su na shiga tunda amir din da ya bada umurnin ba nasu bane ai ba sa biyayya ga duk wani amir wanda ba daga cikin su ba ba sa masa da'a fito na fito ne tsakanin su da wannan azzalimi ne ya cancanta a yaƙe shi ta ya za a yi azzalimi ya bada izinin a fita kuma a bi shi sannan duk waɗanda ya bada umarni su za su je jihadi nan ba sa cikin su su ne kadai musulmai sai za a yi su haɗa kai da kafurai matsayin su kenan ina ne kal jihadi wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar su ba sa haɗa kai a ce a zo a haɗu a yi wa'azi a hana ɗabi'a iri kaza a'a su ne masu yi amma ba za su taɓa haɗa kai da wani ba kamar za a je wa'azi ko a je wani lecture a hana wani abu su za a taba sa taba a taba gayyata su su amsa gayyata yanda ka ga yan shi'a ba sa wani amsa gayyata ko ba abin nan suna suna su kawai da makamantan su wallahi anam illa bi hasabi usulihim idan ma za a yi umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna aiki to a yi su a bisa su a su a mahangansu na fahimtar su da al'amari domin umuri da kyakkyawan aiki ana mummunan aiki to dole a to fito na fito da gwamnati saboda gwamnatin ba da ba nasu ba gwamnati ce azzalima gwamnati ce dagutu saboda haka ya kamata a fara da gwamnati kafin ma a yi zancen wai a yi wani amru bil ma'ruf wa tasa imratihim kuma amirun da zai shugabanci amru bil ma'ruf ya zama to karkashin shugabancin sai dai ku ku bi su shugaba mai umurni da keke aiki da hana mummuna aiki da shugaba na wa'azin da shugaba na menene din gaba daya ya zamanto cikin shugabancin su amma ba za su yi wuya ga shugabancin wani da ba nasu ba in ma da hakan ma zai faru na takwas minhum man yastabihu ba'd al-muharramat a cikinsu za ka ga suna halarta waɗansu abubuwa da aka haramta a shar'ance suna halarta su misali ka halkin lihiyat kama aske gemu suna halarta shi suna halarta shi domin malaman shari'a suna ɗaukar shi haramun ne aske shi in ba da wata lalura ba tarku ba'dil wajibat barin waɗansu abubuwa na wajibi da Allah ya wajabta akan bayi ka tarki zakati misali ba sa ba da zakka su ba da ba da zakka bi da'awa annahu fi malharatil istid'af na yanzu suna mataki na rauni ne ba su kai mataki na na ƙarfi ba kamar yadda muka ce suna amfani da wannan matakai matakai yanzu kamar yadda da musulmai da suke maka ai ba umurce su da zakka ba tukuna sai da suka daɗe sai da aka yi da'awa a makka bayan shekara goma sha uku manzo Allah sallallahu alaihi da ya a ai yana da awa awani akan tauhidi da kaɗaita Allah a lokacin ba a wajabta zakka ba waye lokacin musulman yan kaɗan ne yadda ake gani menene to su ma suna ɗaukan yanzu su ma zakka yanzu ba a fara ba shi ba sai nan gaba in sun kai wani mataki su fara ba da zakka yawa kamar halarta wani haram za su iya shan giya sai su ce ai giya ba a haramta ta ba a kake sai da ta biyo waɗansu mataki na farko aka ce fihi ma manafi'u linnasi wa wa, wa ithmuhuma akbaru min nafsihima to yanzu a lokacin ai ba a ce kar a sha ba wanda ya so ya ga dama ya bari saboda cutar wanta ya fi amfani ta yawa sannan aka zo matakin wala taqrabu salata wa antum tukara hatta ta'lamu ma taqulun daga baya aka zo aka haramta ta to su ma suna jin abu sai ka samu suna abu su ce ba su kai mataki na biyu ba tukuna suna mataki na farko in sun kai mataki na uku sun kafa daula sun zamanto gwamnati a hannunsu to nan ne za su fara haramta wannan din da aka haramta ne ah, wa annaha ashbahu bi manharati al kun gani ko fi ahad rasul kullu suna sha yanzu duk inda ka same su suna halatta haram ko basa sa zakka in ka tambaye su suke ya kuke su ce ai mu yanzu yan kaɗan ne muna da rauni yanzu mataki ne muke kan shi irin matakin zamanin da sahabai suke a makka a zamanin manzo Allah sallallahu wa anna sarfa zakati mutawaqqifun ala wujudi al-imam abu nabiyu ba sa ba da zakka suna ganin ai ba da zakka sai an kafa gwamnati na musulunci an samu general imam amirul muminina wanda shari'ar musulunci ta nada kuma dole ya zamanto daga cikinsu to shine za a je a miƙa wa zakka bi hasabi shurutihim based on sharuɗan da su nan suka eh, suka jindaya wa kansu suke tafiya a kai based on waɗannan shari'a. menene ne wanda na yi a tambaya ne na ta na tara daga cikin alamun su yubalighuna fil bi ahkamil bara'a su sun firin jayar da bara'a barranta musa akwai alwala'u walbara soyayya da kiyayya duk musulmin kirki yana gina soyayyan shi ne akan wanda yake son Allah da manzon Allah لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من عاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم توسو Allah maɗaukacin sarki ya ce a cikin Ƙur'ani yadda ya zayyana mana ka so ka gina soyayyanka ga duk wani mutumin da yake son Allah da manzonsa shine naka shine abin kaunanka shine abun jikintanka shine abun haɗa kai shine abun ne a wajenka ka gina kiyayyanka daga makiyin Allah da manzonsa makiyin Allah da manzonsa ai shine makiyin musulunci da musulmai kenan ina fata an gane bayan da za a yi ga musulmi ga kafiri ka gina wala shine soyayya da ƙauna ta zuci ga kafirin nan ka bar musu. duk inda musulmi yake duk yanda yake idan ya tsaya da kafiri a waje to kafirin nan shi a musulmin nan shine za ka firin jayarwa a zuciyanka saboda masoyin Allah ne masoyin annabi ne yana sallah alƙibla ta haɗa ku ƙur'anin ku ɗaya annabin ku ɗaya alƙiblan ku ɗaya watan azumin ku ɗaya watan hajjin ku ɗaya komai na ku iri ɗaya ta duk yanda a ba za ka taɓa gina soyayyan ka caccan zuci caccan zuci ake nufi yanzu misali kana business kana kasuwanci da musulmi da wanda ba musulmi ba a wajen mu'amala kana iya fifita wanda ba musulmi saboda yana amana in ya ɗauki bashin ka zai mayar maka wancan mayaudari ne maha'inci ne musulmi gara kai eh, abin nan menene kasuwanci ka da wannan to ba wai irin wannan ake nufi ba asali can soyayya ta ta abin nan wato islam ne versus menene kufur musulmi ne versus kafiri kawai a asalin walaya da kauna ta zuciya har kafi ka ce a wajen koda a wajen zaɓe na shugabanci wannan babu yadda eh, Allah madaukaki la yattakhizu na auliya a min duni almu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allah nafsahu wallahu wa ila Allah almasir haka Allah madaukakin sarki yake bayan da za a yi musulmi ya riƙe kafiri ya rinjayar da kafirin nan sama da musulmi ba zai taɓa yiwa ba ne kawai Allah maɗaukacin sarki ce ya ayyuhal ladina amma la bi bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badatil baghba'u min afahim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun ha antum ula'i tuhibbunahum ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور Allah maɗaukacin sarki ya ku waɗanda kuka ima kada ku yadda ku riƙi masoyanku ma'abuta shawaranku ma'abuta sirrinku ku riƙi waɗansu daga wajenku wato ku riƙi waɗansu waje outsiders da ba musulmai ba a'a ku ɗauka abokan hulɗanku da abokan ƙaunanku da shawararku da sir within you musulmi da musulmi kawai zan iya mu'amala da kafiri in masa kaza amma idan soyayya ta ƙauna ta aƙida ta taso ta addini musulmi ne number one musulmi ne number one Allah ce kuna son su fa ba sa son duk yanda kuka nace kuna son su Allah ce ba sa son a antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum har abada ba za su zo ku ba in Allah me yasa wa tu'minuna bil kitabi kullihi don kun yi imani da alqur'ani nan gaba ɗayan sa sam Allah ce wa idza laqukum idan kuka haɗu a mitin ko wuraren siyasa ko waɗansu wurare haka in kalu amanna sai su nuna suna tare da ko ai kaza kaza kaza talaqukum bi alsinatin hijadin ashihatan ala alkhair ka ji Allah ce ka ji bakin su raɗau raɗau zaƙin baki su nuna ba mai so muku alheri irin su ba mai wa idza khalau idan aka watse daga mikin din sai su je su kulla wani mikin ya bulus kaga wannan da ya sa lafiyan nan ka sai na ji inda muke kamar in sare su kawai wataƙila kuna komawa mikin kuna tafiya za su muku ma an bushe za su muku ma an mushi Allah ce ba sa son ku kawai Allah ce na bai ina bayyana muku ayoyin fa don ku hankalta li qaumin ya'qilu ga masu hankali wannan shine alwala'u wal bara'u Ka sona ka masoyin Allah da manzansa da addini ka ji maciyin Allah da manzansa da addini a je can wannan ka ba shi priority amma mu'amala ta yau da gobe mun haɗa kasuwanci musulmi baya mayar mun da kuɗi na ya cika yaudara sai mun share shi mun ɗauko mai riƙe mu ko dan aiki ne ya kayya ko dan aiki ne zai riƙe maka amana sai ka riƙe shi na ɗauko musulmi ya riƙe mun dukiya ya lashe ya karya na ɗauko ya karya ba amana sai na ɗauko wannan wanda ba ya riƙe mun Allah ya jada wannan mu'amala mu'amalan cinikayya da kasuwanci da menene ka karbi gidan shi haya ya karbi ka haya ku yi mu'amala duka within abin nan dokoki na shari'a an yadda domin Allah ya ce la barara wala dira kar ka dauko mai cutar da kai wala tu'tu sufaha amwalakum duka irin waɗannan to su waɗannan khawarija alamun su za ka ga su sun fi fifita menene bangaren albara'u din sun fi sun fi tsananta fifita bangaren a barranta da mutum a ɓangaren gaban suka fi fifitawa ba sa kawo ɓangaren soyayyen kusa su a ne kawai a ne ka ba a balansu ba a balansu ina fata an gane ko idan ka ce ya hukuncin shugaba a ka barranta da shi ya hukuncin musulmi ka barranta da shi ya hukuncin wani mu'amala da shi ka barranta da shi su kullum a bari daya negative abin nan din kawai su suke dauka babu positive ayi a barranta ayi gaban ayi gaban kawai su suka firin jayarwa a aqidar su waɗannan mutane sannan kuma walwala ila haddu tanaffu'i da tsanantawa cikin gaban da tsanantawa ma cikin gaba tashaddud alamun ta goma kafirun minhum mafiya yawa daga cikin su yalja'una ila taqiyya suna kamance da yan shi a wajen taqiyanci da ɓoye aƙida da ɓoye abin nan ɗin shi'ar wal im'ani fi sirriya da kuma concentration akan sirri yin komai a sirrance su kawai suka san sirrin kansu li'anna aqaidahum wa afkarahum domin su da tunaninsu gaba daya sadimu ma alaihi ahlul ilm wa sa'irul muslimin suna karo da dukkan abin da ma'abuta ilimi da malaman musulunci suke kai al'amarin musulunci ai karara ne kawai menene ake boye a musulunci babu babu karara sai in za ka yi sadaka ka ɓoye ta Allah ya ce in tubdu sadaka ta fani in mahi wa in tukuwa tu'tuha al-fuqara fa huwa kai sadaka ma in ka bayyana ta Allah ya ce madalla da ita in dai da kikkiawan niyya ne in ka ɓoye ta ka bayar da ita madalla duka al'amarin azumi sirri ne kaga wannan ibada amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana azumi wani ya gayyace ka walima ko cin abinci ka ce masa inni sa'im bariya bane wani ba zan samu halarta ba ina azumi ba wai haɗuri ya bari, manzo Allah sallallahu shi ya faɗa ka gani domin rana a tsakan ya kira ka da kamar ya ce gobe ko jibi da Allah wani ina gayyatan ka to kaga nan ana iya kana kana iya aje azumin don ka gayyace shi kaga azumi kana yin shi don neman yardan Allah azumi guda ɗaya idan ka yi shi don neman yardan Allah manzo Allah sallallahu za a nesanta fuskanka daga wutan jahannama na tsawon shekara nawa Saba'in. amma Allah ce don ka daɗaɗa ɗan uwanka musulmi ka ajiye azumin ka amsa nashi shi Allah zai baka ladan wancan niyyar da da kake da ita na azumin zai baka sannan kuma ya baka ladan ka daɗaɗa ɗan uwanka musulmi sannan ka ci nama ba wani ma bace ai ba a rasa wannan yawa ka ci nama ka ɗan sha miya nurun ala nurin yahdi Allahu li nurihi man yasha to barakallahu fikum sai rika zafin kai kawai barakallahu fikum sannan ma in ka dauki azumin ma yan azum bai sanar da kai ba sai da ka dauka wajen sha daya kike tun jiya na turo maka invitation da shi sai sha daya ya zo bayan ka dauka aka ce za ka iya ajiyewa ma don ka daɗaɗa maka za ka iya ajiyar wanda yake ka yi din shi yake ka ajiye in to me na tsanantawa kawai babu ina fata an gane ko na'am a na nafila ne ai eh nafila ba a rama yanzu kamar misali kamar misali mutumin da yake gudu don ya samu ruku'i kar neman ya dago don ya samu raka'a shi Allah da kace mai sallah shine yace idan ka ji liman ya ta da sallah ana sallah kar kai gudu kar kai roshin famshuha wa alaikum sakina fama adraktum fa atimmu ko ma fatakum faqdu ku tafi annatsi kada ku rika roshin kuna gudu kuna abin nan masallaci zuwa masallaci ba duka saurin da kace bane don ka samu raka'a Allah ta to ne ce to kar kai gudu kuma sai kai gudu to ka gani to ka kai sabo don ka riski wannan ya hana ka don ka riski sai su haɗu sai su bata daya sai su baye ya bata wannan din saboda haka abinda ake so gabawa response sami ina wa ana in Allah ya ce kaza kawai kada ka ja kada ka ja shi zai baka duka ladan zai baka ladan wannan sallan jam'i shine fa mai bada ladan kana sauri ka riska yake kada kai gudu kada kai gudu kaman sallah na ranar juma'a ne Allah ce Allah madaukakin sarki ce eh, idza nudiya lis salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah wa zarul bayt idan har aka kira sallah ta biyu na ranar juma'a ku kulle wuraren sana'au ku kulle wuraren sana'au takan yi a lokacin ka ga masu saya sun yi layi kwasomomi idan ka rufe din sai karshen aya Allah ce wallahu khairur raziki ni da nace ka rufe din ga masu ga kwasoman ga kuɗi an ka za a saya din ka rufe don ni din to ka san ni ne mafi alheri mai azurtawa kai da ka rufe din kace musu zan je masallaci da wanda ya noɗe din ya buɗe din to sai ka zo ka fi shi ciniki wallahu khairun kul ma inda lahi khairun min lahawi wa min wallahu khairur raziq kai ka zo ka samu lahiran immediately ka amsa umurni Allah ka zo ka samu lahiran sannan ka koma kuma Allah madaukakin sarki ya kawo maka albarka a ciniki ya kawo maka kaso kuma ka fi shi ka fi shi shi bai samu sarkin ba ya karya dokan sarkin Sannan Allah ya zo cire albarka a kudin da ya tara within wannan period din da Allah ya hana shi shi musulmi kawai idan Allah umurce ka abu ka ce na'am kada ka yadda ka kawo waɗansu calculation calculation inna wani hudu ban shaitan wala tattabi khutuwati shaitan innahu lakum aduun tudkhulu fi silmi kafatan kawai total submission kawai kawai idan Allah umurce ka da haka sahabai suka fi mu sai suka fi mu daraja a wajen Allah da shi suka fi mu ba sa tunani ba sa wani kaza kaza kawai da an faɗa kawai an faɗa shi kenan Allah uban yadda da so ya haɗa mu da su kuma Allah uban yadda da mu ya sa mu dan mu gane wannan shi ne okay sai na goma sha ɗaya yana cewa daga cikin alamunsu in ka fara ganin waɗannan alamu a cikin matasa to hawarijanci ya fara kunno kai sai masu da'awa na sunna su yi ta ƙoƙari da leccoci da menene to su karya wannan tsiron tun ma bai bai zamanto bai abu nan bai saiwa ba kad yaltabisu amruhum ala al-kathirin muduba al'amarin khawarija a cikin mutane al'amarin su is very complicated mutane ba sa saurin gane mutane ba sa saurin gane mafiya yawancin mutane ba sa gane su li'annahum yarfa'una da'awa iltizama sunna na farko domin su da'awarsu kullum za su nuna maka su masoya sunna ce masoya sunna ta nan ake shigo ma shi'a da suka tashi shigo al'umma ba ta masu son eh, iyalan manzo Allah bane ta nan suka shigo eh? Eh, sufiyanci da suka tashi ai ta ce waliyan Allah masu kaunan waliyan Allah yanzu ga shi nan har sun ce walima ya fi ma annabi yanzu al'amuran su ya fara bayyana sosai yan eh, sufiya din ai kun ji wani kasar da suka sake kwanan eh, suka ce ya shehu barhama allan fa ya gaza allan da ka naɗa din ya fa gaza ba za ka ma iya karanta su abubuwa ba ne kawai ni da aka turo mun ina jin su ina jin sai naga kafin kaman kafin in gama ji ɗakin da nike ma zai rubuto na bari kawai domin takadu sama ko kiristoci ba su yi irin wannan jafa'in ba ko kiristoci ko fir'auna bai wannan jafa'in ba domin su suka ce wannan ne ma ya naɗa Allah kuma yanzu Allah ma ya gaza saboda haka ya zo da irin maganganu abun mamaki idan kana ji idan kana ji haka za ka tara yanzu ne suke bayyana sosai yanzu ne turawa da yahudawa suke ta irin financing irin waɗannan aƙidun a rika fitowa a rika fitowa kawai a rika ta samun clash da abubuwa a tsakanin al'ummar musulmi Allah ubangi ya rufa mana to za ka ga ta inda al'amarin suke ke ɓuyan wa musulmi za su fito maka da cewa su yan iltizamu sunnati wal jama'a su ɗan ahlus sunna wal jama'atu ne wattaba'iyati li ba'd al-a'immati al-mashahir sai su nuna maka su ai suna da malaman su ma da suka tasirantu da su irin ka Sheikh islam Ibn Taymiyyah sai ka ji in sun yi magana sai ka ji sun ce Sheikh islam Ibn Taymiyyah ya ce kaza amma idan ya ce kaza su kuma sai su karkatar da bayanin shi din wa shatibi da al-Imam shatibi wa ba'du a'immati da'wati salafiyya fi najd sai kaga suna danganta kansu suna danganta kansu ga manya-manyan malamai masu da'awa sunna a najid a kasar najid can irin su yamen su iriyan yamen din na goma sha biyu min abrazu simatihi mafi shaharan alamunsu rafu shi'ari adamil uzri bil jahali mutlaqan su fa a wajensu sun share sun yi kansilin din wai wani uzuri na jahilci su ba su yadda ba kawai cewa ka yi abin nan din na out of ignorance su fa jahilci ba hujja ba ne a wajensu ba ruwansu da jahilci ka yi abu eh a ce wane bai sani ba jahili ne Kafuri ne kawai malam je ka ni ba wani jahilci ba sa uzuri wa mutum cewa ban sani ba na yi shi a rashin sani ban karanta wajen ba fa wannan kawai su sun cire wannan a cikin harkar na yi shi a rashin sani kaza ina sori da Allah na aikata shi a bisa jahilci su ba ruwansu da wannan ina fata an gane ko mutlakan ala atibari jahala bi muqtadayati la ilaha illallah, wala wala wazima in qata'a imma bil mithaq ai su a wajen tun da ka amsa kai alkawari da Allah can kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu ka yadda da kalmar shahada to ba su yadda ba ka zo kai wani abin da kuma baya cikin koyarwar la ilaha illallah ya kamata tun da kai alkawari da Allah kace la ilaha illallah je ka nemi ilimin la ilaha illallah in komai ka yi shi ala basirati su ba su yadda da ka aikata kaza kuma sun fi kowa jahilcin kuma at the same time na'am aw bi dalili fitrati aw al aql ko a fitira ko a hankalce ma ya kamata hankalinka ya nuna maka abin da zaka yi bai ma dace ba suna ce mu dauka baka san hukuncin shan giya ba suka ce mu je a hankalce ma a hankalce ma don me zaka san giya abun shan a hankalce mu dauka ma baka ma san aya ko hadisi ba Jiya abun sha ne a to inda a hankalce ne wani ya nuna maka ba abin sha ma da ya kai jiya ma daɗi inda hankalin a ce ai da ana son ta ai nafsi ne ya hana duk abin da ka gani ake yi mara kyau ai zuciya na son abu ne amma tirsa ta shi ake bi ya bi na me umurnin Allah eh menene asalin zuciya take o ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima illa ma rahima rabbi asalin rai zuciya da zaka bashi to shi yake so ya rika lidin ka ba kai ka rika lidin ɗin zuciyanka shi kuma zuciya in ba saba masa kai ba ka tirsasa kai jihadi ka saba masa ba wuta zai kai kawo amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa to nan ne fa innal jannata nan ne ka hana ranka abin da yake so idan ka bar ranka zuciyarka ranka ita zuciyarka ne zai rika controlling ɗinka ya wuce gaba ya zamanto shine lidanka mai baka umarni ka bi mai hana ka kai to ka ɗauke shi Allah wa man adallu mimman mimman ilahahu hawahu wa adallahu Allah bi ghairi ala ala على علم فمن yahdihi min ba'dillah waye sai mutum amma kai ka zamanto ka jagoranci zuciyar kai ne a gaba zuciyar ne take biye da kai ka tirsasa ta bi abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa to amma man athara al-hayata dunya eh, wa amma man tagha yake ke da iyakokin Allah wa athara al-hayata dunya ya zaban makansa rayuwar duniya to nan ne fa innal jahima hiya al-ma'wa an tambayi manzo Allah wane ne jarimi mai karfi wanda ya iya kokoya wanda yake danna zuciyarsa saboda haka zuciyar nan tsoka ce da duk bata wuce wannan dunkulen ba in ji likitoci hafizahumullah in ji likitoci sarun shiga gona aka ce duk zuciya ta wuce dunkulen hannu ba amun afuwa dakta ina fata an gane ko ta amma wannan zuciyar ba ta ma da kashi tsoka ce kawai amma annabi ce in ta gyaru fa dukkan jiki ya gyaru in ta gurɓace dukkan jiki ya gurɓace kuma wannan tsokar ita ce Allah yake targetin in yana son ka da alheri haka nan idan Allah bai son mutum da alheri wannan zuciyar zai targetin duk girman jikinka ina zuciyar fa za a yi targetin fi qulubihim maradun فزادهم الله مرض Ala على قلوبهم ah, man يريد الله an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan hajran harijan ka annama yas'adu fi sama in Allah yana son mutum da da alkhairi da da to zuciyar shi ne zai bude ya yalwata ta da son musulunci da son addini wanda kuma Allah yake son shi da halaka to zuciyar ne zai takura haka duk wani lokacin abun addini in ya zo ya ka a face yake yana zaune yana bushasha yana hira fa yana dariyar da an kira sallah haka zuwa irin lokacin matsa mai yasu na fata an gani wani ramadan sauran sati tun girma Allah tun girma Allah da Allah wai ramadan sauran ya riki sai ya bauɗe wai ramadan an ce mai sauran ma sati fada ya haka hakan kawai za yi to za ka ga duk wani abun Allah in ya ka ji zuciyar a takure sai Allah ya kamanta irin wannan kamar mutum mai hawa ka annama ya sa'adu fi sama yanzu mai hawan keke me ya tsana da Allah hawa da ya hango hawa daga can so za ka ga kawai zai zuciyar za ta fara takura eh? da ya zo gangara ba ya sadarahu sai ka ji zuciya suka sai da kai amma makalifi kafan a da ma haka kawai ba ma hakan ma kawai a'a hakan ma kawai za a yi kawai wani zuzzul ana tafiya to Allah yake wanda Allah yake son shi da alkhairi to yanda mai hawa yake son gangara haka Allah zai so sa maka son musulunci in Allah bai son mutum da alkhairi sai ya sanya maka duk wani al'amarin musulunci kamar wanda ya zo hawa ne kaje takura mama takura da an kira sallah sai ka jin sai ka ya juya Har ya dawo ta nan Har ya dunkula kawai shi bai yi baccin ba bai tashin ba sai tsaci kuma yana kwance wala har rana ta fita kaga can ya tashi ya tafi yayi din hankalin shi a tashe haka za ka Allah wanda ya rufa mana to shi yasa kullum a cikin addu'a manzo Allah Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi sabbit qalbi ala dini ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan iman rabbana la tuzigh qulubana ba'da in hadaytana wa hab lana zuciyar ne ake magana falamma zagu azaga Allahu qulubahum yayin da suka ki Allah sai Allah ya karkatar da zuciyarsu su zuciyar ake targeting kawai Allah wani ya samu cika da imani sai min abraz simati su ba yadda da jahilci ba ala atibari annal jahala bi muqtadayati la ilaha domin jahilci tana daga cikin cikan la ilaha illallah ba a yadda ba wa lawazimiha in qata imma bil tunda duk jahilcin da zaka kace da shi matakan kace la ilaha illa amsa la ilaha illa to an yanke maka uzurin jahilci kawai ko bi dalilin fitrati aw al aql hankalinka ma ya kamata nuna maka abinda kake ba kyau kawai na goma sha uku na karshe daga cikin alamun su ihtimamul kathiri bi usulil fiqh fi ma yakhdumu ara'ahu zaka ga yawancin su kawai suna karanta irin usulul fiqh din nan kamar irin wani logic logic haka kullun koyon yanda za a yi a kare kai duk wani wanda ba aqidan ahlus sunna bane ahlus sunna kai a kwance kake za ka yi baccin ka kai min shar'in an ta da kai aka tambaye ka hujja ka ka daga qur'ani kawai ka ka daga me hadisi to amma duk wani wanda ba haka ba kullun tunanin shi to wannan abun da muka kirkiro da shi ya zamu kare kanmu idan aka tambaye mu na farko dai baya hadisi na biyu baya alqur'ani to kullum za a zauna a rika kawo hujjoji in kalu kaza kunna kaza in an ce kaza kamar mai Allah uku ne a cikin ɗaya to kullum shi ne da tunaniya za a iya kare kanshi ya gamsar da mutane amma kai da ka tashi za ka ci kai kulhuwan lahu ahad Allah sai ka koma baccinka kawai in aka taba ka ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Allah yana da da ka ce lam yalid wa lam yulad wa sai koma baccin ka shi kuma sai ya ya je ya ta tunani to haka duk wani mai aqida shi'a ne sufiya ne da duk waɗansu masu bin waɗansu aqidu kullum suna zama yanda za su rika kawo dalilai in an tambaye su nan yayin da za a tambaye su ya za a yi musamman ma maulidi asali ne a Qur'ani a zauna mu samu dai inda za mu makaɗa shi a ƙur'ani ina fata an gane ko to sai a ce to yanzu kamar ya wata rana akwai inda wai sun ciro shi a ƙur'ani sai su ɗauko kalma a can eh. da salatul fa suka ce lahumma sai suka ɗauko allahumma ɗin. salli ala muhammadi al sai aka samu inda ayan da take suratul al-fatih bima uglika aka samu uglika wal khati aka samu khatamun nabiyina eh eh aka rika har ma Ja'far ya ce ah to ai mutum zai iya fomi ya ce ni dan wuta ne daga ayan ma ana wa ma ana minal eh, wa ma ana minal eh, menene eh, mushrikin to wa ma ana minal zaka iya ciro ana sai ka ajiye min ahalin nari qur'ani ya ce ni dan ana min ahalin nari ka ce wa ma ana min mushriki an dauko ana a can to malam Ja'far ce ata zaka yace ma fir'auna ma min ahalin jannati idan ka dauko sunan fir'auna ka je can ka dauko min ka dauko ahalul jannati sai kai ma je ka ce qur'ani ya tabbatar da fir'auna dan sai ta inda irin wannan zaben ne kam ai ai ba abin nan da makamantar to kullum ta ya za a yi mu tabbatar da maulidi in an tambaye mu daga Qur'ani su ne fa kullum wajen da shi kullum in baka da hujja baka da abin to kai ne kullum kake cikin yaya zan yi in an tambaye ni in kafa hujja kai wani ce mu ce kaza ce to in sun ce kaza fa yace eh kuma fa ka gani to mu bar wannan din mu koma to kullum gara ka sake ka kama me gaskiyan kawai to abin da ke faruwa kenan to shine ihtimamun zaka ga sun himmantu bi usulil fiqh fi ma yaktumu ara'ahum da abin da zai hidima wa ra'ayinsu ma jahlihim tare da jahilci da suke da shi bi muktazayati usulul fiqh da abinda usulul fiqh din ya kunsa usulul fiqh yana daga cikin specialization na yan shari'a usulul fiqh wannan field of specialization ina da da alqada da kuma alfiqh shine duk wani dan shari'a yake karanta fiqhu usulul fiqh sai alqada abin da shafi shari'a kotuna to waɗannan goma sha uku sune malam ya kawo in ka ji matasa ka rika ka jin waɗannan alamu a tare da su a ta maganganu ko ta a aiki ko a tsanani da tsanantawa da mu bijire mawa ne mu mu to yawanci za ka ga alaman hawarijanci ya fara bayyana a gare su kenan wa ba'ad fa inna hadhihi al-khisal mala yace waɗannan ɗabi'un wa zawahir da waɗannan abubuwa halaye kad la tujadu mujtama'atan kullaha fi fi'atin yu'inu hasa saka ba za a same su a wani society ba yace babu wani society da ba za ka same su ba wani ka same su ta uku kawai daga cikin waɗannan alamu ba ya ka mana sha uku ba sai ce wani society za ka iya samun alamun uku ne kawai wani in ka je ka samu har sun rate din su ya kai bakwai wani in ka je rate din su ya kai tara wani yace ya bambanta from society to society haka ina fata an gani amma fa kullum growing suke suna karuwa ne idan ba a yi sauri uku din nan da suka samu a cikin society akai yi nasu aka wa'azi ba to ana nan ana nan kuna gani kuna ji sai su kai biyar ana nan ana nan kuna ji kuna gani an sakaci sai su kai bakwai ana nan ana nan har su kai goma ana nan ana nan har su zama sha uku sai su zama to alaƙaƙai kwarkwasa a tsakanin al'umma haka za ka gani sai sun shige ka kwarkwasa sai sun shige ka sun sun kame ko ina a jikinka to hai ɗaya ya fara kai maka message in ɗaya ya cije ka to ka san kawai sai da suka kankame jikinka to za ka ji ɗaya ta nan ɗaya ta nan ɗaya ta nan da kawai to haka su suke ba za ka gane aƙidarsu ba suna amfani da taƙiyanci sai sun shiga al'umma sun shiga sun shiga sun kankama to hai ka ji can sun fara ta da mummunar aƙidarsu sai su addabi jama'a in suka fita ka ga ashe ashe suna da yawa sai ka ji anguwa kaza ma sun fito anguwa kaza ma sai kai mamaki yace lakin kad yujadu ba'daha aw aktharuha lada ba'd al-fi'ati aw al-afrad an kan samu wadansu shashi ko mafiya yawancin su ga wadansu mutane da ɗaiɗaiku ko kuma a kungiyance wala yazalu hadha al-ittija hajatin ila dirasa irin waɗannan aqidun su suna buƙatan lalle a rika todin din al'amura aw fi aufa bincike na sosai aw mu'alajatin akbar ko kuma a rika samun yadda za a rika magance da an ga alaman suna dan kunno kai yadda za a kare kan to shine al'umma za su rayu cikin aminci da izinin Allah da fatan Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya shirye mu ya shirya mana ya kare mu ya kare mana Allah ubangiji ya raya mu akan aqida da sunna ta manzo Allah sallama mu mutu akai ya tada mu akai gobe kiyama innahu waliyyu zalika wal qadiru alai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi